فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ku bauta wa abin da kuka ga dama ya ko mushrikai koma bayan Allah daga cikin gumaka wannan umarnin na jan kunne ne da tsoratarwa ka ce ya kai wannan manzo hakikanin masu asara su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu suka yi asarar iyalansu ba su haɗu da su ba saboda sun rabu da su sun shiga aljanna su kaɗai ko sun shiga wuta tare da su ba za su haɗu ba har abada ku saurara hakika wannan ita ce asara mabayyaniya babu kokwanto a cikinta